يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da roƙon allah ta'ala alhayyu alkayyum ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya taimake mu wajen fassara ƙur'ani daidai ya sauwake mana aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata na Ramadana wanda yake mai albarka dukkan ayyuka da muka yi muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana wurin da muka kuskure ko muka kasa muna roƙon Allah ya yafe mana kuma ya gafarta mana muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da jinƙai da gafara da yafiya zuwa ga dukkan mahaifanmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sa ya dauki rayuwar mu akan imani muna roƙon Allah subhanahu ta'ala dukkan wani abun da ya dame mu a wannan kasa, Allah ta'ala ya magance mana dukkan abun da ba za mu iya ba muna roƙon Allah ta'ala ya mana shi abun da za mu iya Allah ta'ala ya sawwake mana jarrabawa ta harkan tsaro da ake ciki muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana dauki a kanta waɗanda suka rasu da imani a cikin waɗannan al'amura Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda suke hannu Allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda suke tada fitina ɗin Allah ta'ala ya shirye su idan ba za su shiryu ba Allah ta'ala ya sa bala'i ya gare a kansu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 21 ko to ya dace yau a rika tafsirin maza za a iya rufewa yau a'a ku ji tsoron Allah ne ba za ku yi sha'awanni da aran mamu ma a waɗannan 'yan kwanaki mu samu nutsuwa mu more su sosai ba ai sai an tsara rage wasu hidimomi kuma kuma ku samu nutsuwa a cikin waɗannan kwanaki masu goma na albarka mu zauna da gaske mu nemi lailatul qadri sai a ci gaba da na mata na mata dai gobe asabar da lahadi insha Allah ta'ala akwai daga karfe 11 da kadan zuwa 12 da kadan awa daya shi wannan za a ci gaba da shi kuma masu son bi suna iya kallo online kuma waɗanda tatoshi da aka biya ake sa karatu na akalla guda nawa ne 70 da 70 na 72 akwai media station 72 sai a saka na mata ko dai kada rufe yau a dan da dan kaɗan ko har ma ka yarda ka amince to har ma ya amince mu kun yi sa'a dan da amince har ma ya amince da sai in ce ni ne sai ciwo ma a hakura <laughs> to insha Allah ta'ala bari mu kare dan kaɗan din ko insha Allah Allah ta'ala ya samu wanye lafiya yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 21 ga wata na Ramadan hijira shekara ta 1443 muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu da dare na lailatul qadr Allahumma waffiqna bi qiyam lailatul qadr Allah ta'ala ya mana baiwa da dacewa da daren da imani da kuma neman lada a wurin sa wanda ya samu wannan makomarsa aljanna kuma kada a manta na kan ce a tunawa haramawa mai tafsiri ba kura ba haramawa mai tafsiri aniyarsa kuma haramawa aran ma aniyarsa so da ka sai a tuna da mu a cikin kyawawan addu'o'i da ake yi a tuna da mu a cikin kyawawan addu'o'i da ake kuma da Allah a tuna da magabatan mu iyayen mu da malaman mu a sa mana su a addu'a zuriyar mu muna roƙon Allah ita ma ya mata albarka wannan addu'o'i da Allah ina mika kokon bara ai ban roƙa da yawa ba ko cewa da Allah in an tashi nima a dan taimaka bin a rika sani ko dan attachment sai sha Allah ta'ala ko dan attachment a dan yi da ni a ran ma shi ma yana bukata sai ma aran ma sai ai attachment da shi muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana a babin amana ba ma mantawa da ku mu ma in muna addu'a insha Allah ta'ala babu wanda zai manta da ƴan uwansa da al'ummarsa to muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana Allah ta'ala ya sa mu dace Malam Ibrahim akwai tambayoyi to assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce <laughs> ya ji wani ya shek ni haka ta gaya maka ni shek ne <laughs> eh, ni ai ban taba gaya maka ba to wannan tambayar ba ta wasu yaran ma ne bi ta ka da aka ce shek din shi ma ya gudu ya ce ba shek ba ne to sai a nemi waye shekin <laughs> mu kan ai almajirai ne Allah ya ji kan iyayen malan da kakanninsa ya sa suna cikin aljannar firdausi amin summa amin na gode sosai malam tambaya ta ita ce na je wajen wani malami domin ya yi mani addu'a sai ya ce da ni in cire kudin da yake wajena kuma sai na ga ya kife kwariya ya sa faifai a kan kwariyar sai ya ɗora ƙur'ani a kai yaya matsayin wannan malamin gaskiya ba malami ba ne babban abin da aka yaudare mu kuma mu muka yaudaru shine sai mu ce wa limamin masallaci malam ana ramma mu ce masa malam mai karantar da mu sunna mu ce masa malam mai tafsirin ƙur'ani mu ce masa malam dan duba mu ce masa malam matsafi mu ce masa malam mai sihiri mu ce masa malam mun yi adalci wannan ba su suna ɗaya da muka yi sai yasa mata da yawa suke rudewa ita kawai daga nan ce malam ne sai ta dauka kawai to shi ma irin malamin da ke limanci a unguwarsu ne kawai sai ta dauka mutumin kirki ne a cikin majmu'ul fatawa na ibnu usaimin rahmatullahi alai a mujallali na biyu nan ba da 184 ya amsa tambaya irin wannan ya kuma kafa hujja da hadisi da yake bukhari da muslim riwaya ta muslim rahmatullahi alai hadisi na 2230 da manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yace man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal salatu 40 yawman dukkan wani wanda ya wajen dan duba ya tambaye shi wannan riwaya ba ta ce ma fasaddaqahu ba fa a'a kawai fasa alahu. ya amince da ɗan duba ya kai aji a nemi fatawa a tambaye shi akan abin da zai faru gobe ko jibi ko a nemi taimakonsa da ya tambaye shi dalilin wannan sallarsa ta kwana arba'in Allah ba zai karba ba salloli na wajibi kare a kwana arba'in kullum biyar muke in kai biyar sau arba'in sallah ɗari biyu ta farilla Allah baya bukatanta Allah ya baya fanta kuma jarraba wanda wasu suke samu shine idan ya je ya yi rashin sa'a boka ko ɗan sihiri ya bashi wani abu ɗaya ko da ya canka ko aljanu suka sato suka gaya masa ko suka yi wani abu to daga nan sai dauka duk abin da suke faɗa gaskiya ne annabi sallallahu yana hana sahabbai mu'amala da matsafa da bokaye a cikin hadisin muslim hadisi na 2228 yana cewa laisu min Allah fi shay su auren Allah ba komai bane annabi ya fada sai wani sahabi ke ya rasulullah yuhaddithunana wa fi ba'd al ya kunu haqqan suna ba mu labari a sashin wani abu kuma abin da suka fara sai ya zama gaskiya ne sai mu ga ya faru sai manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare ce ba sani suka yi ba suna mu'amala da aljanu wani lokacin ana magana aljani iya wuce sai tsinci magana ko a ƙasa ko a sama sai ya zo ya gutsura musu dan abin da ya tsinta da ya ji ake fara su kuma in ka zo sai su yaudare ka da wannan abin da aka gutsura musu kai sai ka ɗauka wai sun san abin da zai faru gobe ko jibi ko gata wallahi tallahi billahi ba su sani ba Allah ne kadai ya sani ba su sani ba kuma a mu'amala da su barin imani ne in kana neman haihuwa ko kina neman Allah ne kadai zai iya baki idan kina neman mijin aure na kware Allah ne kadai zai iya bayarwa idan sana'a kake nema ko jari ko kuɗi duk duniya ba mai baka sai Allah idan kana neman wata dama ce na wani matsayi a duniya wallahi dan sigiri ba zai iya baka ba ba wanda yake ba da mulki a duk duniya sai Allah subhanahu wata'ala idan ku kai yadda kai yadda akan wai zai iya baka to mai rauni yayi cuwa ne wa mai rauni shine asalin da ufa talib wal matlubin kenan shine kawai ya same ka a matsayin tsumma kawai ya yaudare ka amma in ya samu mutum mai kyakkyawar akida ba zai yaudare shi ba to da ka dole kika je kika ya ce wai a'a ciro kuɗin aljiyuka ko cire kaza ko ga ƙwarya ɗora ƙur'ani ko yana magana da wasu halittu da ba sa wurin ko ya rika ce miki an sa ki a gaba ko an sa ka a gaba ko ana siffata maka dabbar da za a yanka sai an samo rago wanda yake fari sol mai ɗan ɗuga baki a kansa wanda kafansa ya murɗe kaga daga nan an yaudare kawai kafansa ya murɗe to ka taɓa ga murɗaɗe ɗan ƙarami a'a ko a maka wata dabara a ce za ka kawo kwan zafi guda 777 dunkulen shuga guda 999 sannan ana so za ka kawo goro guda ɗaya. wato iya cin hatsi ne suka iya cewa cewa in aka fara ba aka sai kanka ya ta ciwo me aka ce ne 700 sai ka fada to bari in rubuta menene ɗaya? an hada ka da hadda ka ki haddan qur'ani kana haddan bala'i shi nan sai iya yaudare ta ba abin da za su iya masa Allah ne ke iya yi duk abin da muke nema a nan duniya ko a lahira dan adam ya kan zama sanadi amma ba boka ko dan sihiri ko matsafi ba amma ko da dan adam ko babu in muka nema a wurin Allah in Allah ya amsa zai iya babu in dan adam ya zama sanadi kuma wajibi ne mu gode masa mu masa fatan alkhairi saboda haka shari'a ta karantar da mu Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya to da wannan ki hakura da zuwa wurin sa kuma ina ba da shawari a tuba zuwa ga Allah a tabbatar da cewa an tuba cikakkiyar tuba zuwa ga Allah ta'ala in aka tuba muna fatan Allah ta'ala zai amsa miki kuma bukatunki muna aiki da wannan dama muna tawassuli da sunayen Allah mafi girma na alhayyu alkayyum Allah ya biya miki bukatunki na alkhairi Allah ya biya miki bukatunki na alkhairi amma san kada a kara komawa an koma zamu mu janye addu'ar mu to kar a ƙara komawa in ana da bukata a yi tawassuli da bayan Allah ki tura takarda masallacin anguwan ku ki akar Allah a taimaka mana da addu'a wannan yayi ki duba wasu wanda kike mu'amala da su kawayen ki da kike ga na kwarai ne ki kira su ko a waya ko gida ki takanar ta gida ki same su ki ce da Allah a taimaka mana da addu'a wannan duk ya fi abin da ake yaudaran ki da shi wallahu ta'ala alam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam malam an wani lafiya Allah ya ji kan iyaye da malumma ya biya su da gidan aljanna amin ya hayya kayo Allah ya saka muku kai da alaramma ya saka mana da me yayi <laughs> ba karan ba. a saka mana da alheri go sai eh, to haka yayi eh, a rika cika magana insha Allah inda sai kai aniyar mu tajimu wa sai mu ce amin tunda dama a masallaci ai muka hadu da kai go sai aniyar mu ta alheri ne Allah ya kara maka tsawon rai mai amfani ya kare ka daga sharrin mutum da aljanna min wannan ta yi daidai tambaya ta ita ce mai mace ce auren ta yi mutu mijin ya sake ta tana idda har kuma saura kwana tara ta gama idda sai mijin ya rasu to shin za ta ma wannan mijin ta kaba ko ba za ta yi mishi ba wai an ce min zan yi ta kaba tun da auren akwai kome ba saki uku ba ne malam yaya abun yake yan bi ya yi mun wulaƙanci sosai mijin kafin ya sake ni ma Allah ya saka da alheri ya biya ka da gidan aljanna na farko muna miki aziya inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum muna miki ta'aziyya Allah ta'ala ya ji kansa ya yafe masa waɗannan kurakure da ya ta miki na walakanci muna roƙon Allah ta'ala ya baki lada ninkin ba ninki shi kuma da ya rasu Allah ya yafe masa ina fata ai mun yi adalci ko sai a baki ladan wahalan da kika ta shi kuma Allah ya yafe masa a cikin almughni na ibnu qudama a mujalladi na shida shafi na 84 ya ba da fatawa akan wannan matsala cewa akwai ta ƙaba a kanki. za ki ƙaura ne daga wata takaba zuwa ga wata takaba akwai iddatul talaq sai ki koma iddatul Shi ne za ki ƙaura daga iddan shika zuwa iddan rasuwa saboda a shari'a dukkaninsu sunansu menene idda ne a ka'ida idan ya sake ki a bisa ga mafiya yawan mata abinda suke yi shine suna jini uku ne والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء cikin بقرة آية 228 so za su yi salasata koro malamai sun ƙara wa juna ilimi salasata koro shine tsarki uku ne ko kuma al'ada uku ne shek abdulrahman bin nasir sa'adi rahmatullahi alai a tafsirinsa karkashin wannan aya ta 228 a bakara yayi magana mai tsawo bayan ya kawo sabanin sai ce magana mafi inganci al'ada uku ake nufi in mace aka sake ta kai jini daya ta yi biyu tana na uku shikenan ta kammala to a ka'ida in sun yi jini daya biyu saura na uku tun da kina kirda don saura kwana tara sai aka ce ya rasu kuma kika ce shikan me kome ne inda ba mai kome bane ba a kaura daga wata idda zuwa wata amma tun tunda kika ce mai kome ce to sai ki bar wannan daga iddatu talaq ki koma mai zuwa iddatu wafa sai ki koma kan hukuncin da Allah ta'ala ya fada walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wannan zai zama bakara aya ta 234 to sai ki tashi daga takaba na jini sai ki koma wata hudu da kwana goma a inda ba a kaura dole a tabbata a wurin shine wa ulatul ahmali ajalhunna ayyadu an hamlahunna wannan ƙarshen aya ta hudu a cikin suratul talaq a nan idan ya wayi gari ya zama ciki kike da shi to kammala iddan wacce aka saka shine haihuwa sannan kammala iddar wacce take da ciki ita ma menene haihuwa ne a wannan shi ne magana mafi inganci ba sai aiki da atwalul ajalai ba saboda me saboda an samu mata sukan mijinsu ya su da kwanaki kaɗan su gaya fiye halitta ya ku je kun kammala idda su da ka adam ba sai aiki da atsuwalul ajalai ne ba za ki aiki da wannan in kuma daman ki kina kirge ne da watanni misali wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur sannan wallahi lam yahid kaga anan wurin farkon aya ta hudu a cikin talak bangaren mata biyu suna yin wata uku uku ne shine na farko su ne waɗanda suka yanke tsammani daga jinin al'ada saboda shekaru maybe shekaran ta 60 70 ta daina kuma sai aka sake ta to anan ta yi wata ɗaya ta yi wata biyu sai mijin ya rasu sai ta tashi daga wata ɗaya biyu ta bar wannan irgen sai ta koma wata hudu da kwana goma mafhum sai yi so kaddara kuma mijinta ya sake ta ta fara yin wata hudu za ta yi saura kwana goma sai ciki ya bayyana a shi akwai cikin ya kwanta yi wata no wata hudun ma ai wata hudu da kwana goma ne tunda goke ta ya rasu sai ta yi wata hudu saura kwana goma misali kuma sai yayi waye gari sai aka ce ai akwai ciki me za ta yi sai ta koma kirge da ciki ta bar wannan anan saboda cikin shi yake hukunci a wannan matsayin mafhum tsayi ko kuma to kaga ko kuma tana budurwa bata fara al'ada ba sai aka sake ta tayi wata ɗaya wata biyu maimakon ta yi na uku sai mijin ya rasu in dai rajiya ne shikan da mata to sai ta bar kirgen watannin da ta yi sai ta kaura sai ta koma wata hudu da kwana goma shine kaura daga idda zuwa idda in kuma a cikin idda ɗin ma ana iya cikin idda su talak ma ana kaura ta fara kirge ta yi wata ɗaya biyu an sake ta saboda karancin shekaru ba ta al'ada kuma sai al'ada ta zo mata sai ta bar wannan kirge na me na watanni sai ta kaura ta koma idda kirge na jini daya biyu uku wal mutallaka su ya bi anfusihinna salasata quru aya ta da na kira dazu to sai da koma kan wannan ko kuma tana kan wannan din ta yi jini ɗaya biyu sai al'ada ya daina zuwa mata gaba ɗaya saboda ne saboda shekarunta ya wuce ta yi to sai ta bar irgen jinin sai ta koma wata ɗaya wata biyu wata uku shine wallahi ya isna min al madid min nisaikum in irtabatu fa iddatuhunna sanakatu ashhur to shine kaura daga wata idda afuwan tafsiri fa muke ce subhanallah ba ma fara ba wallahu ta'ala ala ina fatan mu amsa tambayar ai ko to bismillah alamma sai mu tashi insha Allah a darasi na 21 a bakar shekara ta 1443 na dole sai dauka cikin tafsirin muke magana muna cikin ali imran na sura ta uku na a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين يا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون jazakumullahu khaira Allah ta'ala yace yakhtassu bi rahmatihi man yasha Allah yana kebancewa da rahamarsa waɗanda ya so Allah ta'ala ka samu a cikin rahamominka wallahu Allah zul fadl ma'abocin falala ne al'azim falala mai girma la ilaha illallah Allah ta'ala ma'abocin falala ce mai girma yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah yana kebancewa da rahmarsa wanda ya so wannan aya tana bada amsa ne da martani ga al-yahudu da suke fahimtar bai dace a aiko fiyayyen halitta daga cikin larabawa kuma wanda yake ba dan gidan sarauta da mulki ba falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi dalilin wannan bangaren aya ta 89 a bakara suka kafirce masa dan me don suna ga shi bai dace a ce shine wannan annabin karshen zamanin ba Burinsu shine daman su zama ko su ne a cikinsu aka samu ko a ƴaƴansu ko a jikokinsu. dalilin wannan suka yi hijira daga garuruwansu na bangaren sham suka koma garin madina suka zauna tun da an ce zai hijira ya dawo garin madina ya zauna wannan shine babban sanadin samun yahudawa da dama a bayan garin madina a wancan zamani banu kainuka banu nazir banu quraiza in ka je khaibara duka wuraren su ne duka sun tattaso sun zo wurin ne sun zauna don me saboda wannan mulki wannan annabta wannan daraja da Allah zai bayar ta dai fada cikin gidansu ko zuriyarsu da Allah ya ba wa fiyayyen halitta duk da sun san gaskiya ne da hasada da son kai suka hana da gaskiya. sai Allah ta'ala ya ce ya yahtassu Allah shi yake kebancewa shi yake warewa shi yake takhsisi ya ware wasu mutane bi rahmatihi da rahmatsa kuma waɗanda Allah yake warewa din nan mai ya sha wanda shi ya so ne ba wanda ku kuka so ba shi ne amsar da ake ba su shi Allah ta'ala ba a shi tilasta shi abin da kake so abin da kawai za ka iya yi ne an baka dama ka mika kokon bara ka roka idan roƙon kai dace da hukuncin Allah sai a baka in bai dace ba ka to kawai ka sai qaddara Allah wa ma fa'al amma ba a iya questioning Allah me yasa aka yi kaza ko kaza don baya shawari da kowa hukuncin da ya ga dama shi yake yi shi ya yake musu mai ya sha'u duk wanda Allah ya so shi yake bawa ba wai sai an yi shawari da ku ko an duba me ranku yake so ba a'a wannan ba shardi ne a wurin Allah subhanahu wata'ala ba kuma akwai ayoyi a Qur'ani da za a samu da suke tabbatar da cewa Allah ya zaɓi annabin ne bisa ga yadda ya ga damin ya bashi rahama ya kuma bashi wannan annafta din na'am وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون arama ya ba mu misalai kamar wurare guda biyu a ƙur'ani na farko suratul hudu aya ta 124 suratul an'am aya ta 124 na biyu suratul zukhruf aya ta 31 zuwa 32 jazakumullahu khairan muhallu shahid wallahu a'lamu haythu yaj'alu risalata wannan shine na farko da suka kalubalanci Allah waye sai a ba wa annabi Muhammad risala ta manzanci sai Allah ya ce wallahu shi Allah a'lamu ne mafi sanin haisu yaji alu risalata ina zai sanya wannan manzancin nasa ba dan adam ne zai ga masa ba Allah ce fi kowa sani saboda ya san zukatan bayinsa gaba daya kuma ya san ingancin zukatan fiyayyen halitta sadar tun daga haihuwarsa har tashinsa ba a taba shedansa da rashin gaskiya ba ba a taba ba shi amana tun a jahiliya yake ba bai taba magana yi zuke ta malla ba duk a cikin garin makka an amince babu wani wanda ya tafi da nagarta irinsa amma laifinsa ɗaya ne a wurinsu ya aka yi shi ɗan talakawa ne ya za a ba wa maraya a ce mu 'ya'yan sarauta mu zo mu bi shi na biyu Allah ta'ala ya ba mu misali da aran maka cikin zukuruf aya ta 31 da 32 waɗannan biyu sun isa cewa wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce me yasa ba a saukar da ƙur'anin nan akan ɗaya daga cikin yan manyan garuruwa ba shine kamar madina da tsa'ifa saboda su suna madina sannan wurin tsa'ifa akwai mutanen su suka kira garuruwan me yasa ba za a zaɓi mu da muke wurin ba sai a kawo wancan makka Allah ta'ala ya ce akum yaqsimuna rahmatar rabbik yanzu su suke raba rahamar Allah nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'una Allah ta'ala shi yake raba rahamarsa yadda ya ga dama yace na hanu qasamna na ma'ishatahum fil hayati dunya dukkanin mu a duniya Allah shi yake bawa kowa rahamarsa da ya ga dama in ka ga wani mutum dan kasuwa yayi kuɗi ba sai ba kansa ba Allah ne ba shi iya daga cikin rahamar Allah in ka ga wani ya haddace Qur'ani yana da gaske rahamar Allah ba shi ya ba wa kansa ba yayi kokari Allah ya taimake shi ya bashi in kaga wani da lafiya ba shi ya ba wa kansa lafiya ba Allah ne ya bashi in kaga wani da imani yayi ta roƙon Allah da kaskantar da kansa da kokari Allah ta'ala ya bashi duk wata ni'ima ta duniya da kaga Allah ya ba wani mutum to cikin rahamar Allah ne da yake raba mutane kuma idan zai yi baya shawartan kowa yake rabawa mafhum sai da haka yace yahtassu bi rahmatihi man yasha yana keɓancewa da rahamarsa wanda ya so wallahu shi Allah zul in an ce zul shi shine ka ce sahibul fadil Allah ta'ala ma'abocin falala ne Allah yana da falala kiran cewa shi zul ya tashi bil ma'arifa yana bayyana falala da taskar Allah ba ta da iyaka kai ne kake da sanin iya balance din akawun ɗinka naira kaza da kaza da kaza ko dala kaza da kaza da kaza ko riyal kaza da kaza da kaza ko pound kaza da kaza da kaza shine kake da iyaka kudin yana iya karewa amma taskar Allah ta halala ba ta karewa shi sai ka ta da dul fadl din nan ba ta karewa kuma mai girma ce hadisin da na ishara gare shi jiya na ka karatu hadisin muslim ya ishe mu darasi da manzon Allah sake cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa sa'aluni fa ataitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqasu al-mikhyat ila quli fil bahr hadith muslim hadith na 2577 annabi yake cewa Allah ya ce al-hadith al-qudsi Allah ya ce da Allah mu ji karfin maganar nan law anna awwalakum wa akhirakum da za a ce farkon ɗan adam a duniya har zuwa ƙarshen ɗan adam a duk duniya duk halittun da Allah ya yi da mutum da aljan tun daga farko har ƙarshe wa insakum wa jinnakum da duk mutanenku da duk aljanunku me yasa aka ce mutanenku da aljanunku saboda wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna su biyu aka wajabta wa bauta cikin zariyat ayata 56 su biyu ne aka dace sai Allah aka ce wa insakum wa jinnakum kamu fi sa'idin wahidin dukkaninmu Allah ya tada mu a wuri daya tun daga babanmu annabi adam har karshen dan adam a duniya tun daga aljanin farko har karshen aljani a duniya duk a tada mu tsaya a wuri daya mu daga hannu kowa ya hada listin bukatunsa a wurin Allah in ka ga dama ka rubuto shi a cikin diyari in ka ga dama ka sayi exercise mai shafi 100 ka rubuta in ka ga dama ka sayi mai dubu kowa ya tsaya karanta bukatunsa ga Allah Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza mu, Allah ya ce in mun gama bayani zai iya biya mana dukkan bukatun a cikin falalarsa wannan duk abin da ya biya mana bai wuce a tsoma allura a cikin kogi a fito da ita ba ɗan ruwan nan da allura ta fito da shi a kogi shine iya a cikin falalan Allah abin da muka rage <laughs> ai Allah Allah ne wallahi Allah Allah ne dukkaninmu za a biya mana hikiman wannan aya shine babu dalilin hasada da kiyayya akan duniya idan na ga Allah ya ba wani abin da yafi sauki ni ma in zo roki Allah ai abin ba karewa yi ba ita taskar Allah duk abin da aka ba wani ya burge ka a ni'imar duniyar nan a wurin Allah akwai wanda yafi wannan daraja minkin badinki to me yasa wani yaro roƙa ya samu kuma kai ne maimakon ka roƙa sai ka daga ya yi wani ba wani ba yayi aka yi to ya ba wada ba ka roƙi Allah ya hana ka ne wannan shine abin da hadisin ke karantar da mu kuma wannan shine sakon ayar yana gaya musu cewa ai falala Allah na da yawa idan ya zabi annabinsa ya bashi wannan falala me kuka roƙi Allah Allah ya hana ku mafu sai ai akwai falala da dama na Allah subhanahu wataala babban sakon turo annabi shine ya gayyaci mutane zuwa ga shirya idan ka bi shi ka samu shiryar ka ribar ko baka ribar ba ka ribar a cikin sakon da ya zo da shi da kun mika kai za ku samu daraja a duniya da falala kuma ku je lahira ku shiga aljanna in kuka tsaya musu sai ku rasa duniyar ku rasa lahira yau babu wata ni'ima a bayan ƙasa tunda ba annaba ake turawa ba wanda wai mutum ɗaya ne kadai Allah ya ce zai bawa taska ce ta Allah duk abin da ka gani ka ga wani ɗan kasuwa Allah ya albarkaci kasuwancin karka yi hasara da shi ka dawo ka nutsu ka nemi taimakon Allah zai iya maka wannan idan ka ga wani yayi nasara a karatu karka bai hasara da shi roki Allah kai ma zai iya baka kaman wannan ko abin da fi wannan in wata kujerar mulki Allah ya ba wani karka tsaya hasada in kana nema roki Allah in kana ji Allah Allah zai iya baka me yiwa ya baka abin da ya fi nasa to ita rayuwar duniya a taskar Allah ba mu karar da wannan kwatan kwatankwacin tsoma allura a ruwa ba to za ka ya fi sauki da ka tsaya kana ta da jijiyar wuya kan yayi wane ba wane ba roki Allah ya baka Allah ta'ala ya bamu daga cikin falalarsa na'am ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون wa min ahalil kitabi daga cikin ma'abota littafi al-yahud wa nasara man akwai wanda in ta'amalku bi qintarin idan ka bashi amana ko ajiya na qintar dukiya mai yawan gaske zai je ajiye maka ya adana ya kula da ita lokacin da kake bukata yu'addihi ilayka sai kawo maka kayan ka ba zai taba komai ba saboda me saboda tsabar rubon amanansa wa minhum daga cikin nasu kuma again man in ta'amarhu bi dinar a wanda ko da fatan kwatan dan dinare da ya shi idan ya ajiye zai iya zuwa ko ya rage ko ya canja maka ko ya ce maka an sace la yu'addihi ilayka ran da ka bukata sai ce la an sace eh, abin ya wani barayi suka sace shi illa ma dumta alaihi qa'ima in ka ga bai hakince ka ba sai dai in ka tsaya a kansa baka matsa daga wurin ba idan ka tsaya a wurin ba ka matsa a wurin ba to ba ya diya ba in dai ka matsa to ba a cuce ka zalika bi anna minhum zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyin sabilun saboda daga cikin mayaudarar akwai wanda suka ce a ah, to ai dukiyar ummiyai kan mabiya muhammadu mun ci ai mun ci banza ne ai waɗannan ummiyai ne fa ai ummiyai ne ba su ma iya rubutu da karatu ba to kuma me a cikin za a zo ana bata mana lokaci a kansu su suna ga dukiyar musulmai ganima ce bangare na biyun kenan mafhum wa yaquluna ala allahi alkaziba suna fadan karerai ga Allah wa hum ya'lamuna alhali sun sani da gangan suke yi a wannan aya Allah ta'ala ya raba ahlul kitabi gida biyu a cikin kuma yake kara bayyana mana adalcin addinin musulunci bai zo duka ya zage su ko ya aibata su ko ya nuna na banza bane sai ce a cikin su akwai masu amana a cikin su akwai maciya amana tare da cewa wannan shine halin musulmai a musulmai akwai masu amana akwai maciya amana Allah ta'ala ka samu a cikin masu rikon amana don haka akwai wanda yake aminun akwai wanda yake kha'ilun a cikinsu wa haka za bainal muslimin mafhum tayyib don haka qur'ani ya raba su gida biyu Allah ta'ala ya ce wa min ahalin kitabi daga cikin ma'abota littafi waɗanda aka ba su a taura da linjila ana kiransu da ahlil kitabi saboda inda hum baqaya min taurati wal injil a wurin su akwai sauran a taura da injila malamai sukan ce ba kaya ne saboda ba asalin nuska asaliya din ne. ba asalin wanda Allah ya saukar ba sai dai akwai bangare ingantacce akwai ɓangaren da yake ya samu jirkita kuma a cikin takardun in kana duba ko da mukaddimar su ko introductory part kana iya ga haka ko a ce a'a kuskure ne ya shiga ciki aka zo aka zauna aka gyara to kaga duk inda aka ce maganar Allah wani ya jirkita kuma aka zo aka gyara babu tabbacin cewa mai gyaran ma bai kuskuren ba babu tabbaci so da ka da haka wannan ba wai cewa an jirkita maganar mu bane a masu littafin da suke iddia'in nasu ne su ma sun tabbatar da haka don haka suna da wannan burbudin taura da linjila kuma kamar yadda na faɗa a katu na bayan a taura da linjila sai kuma ƙur'ani da yake kammalalle ba a samu kusan sauran kutubu samawiya kusan gaba sauran ba a samu ba wanda zai ce maka a yanzu a magana mafi inganci yana da sofi ibrahim ba wanda zai kalle ka ce maka iya da zabura ta annabi dawud amma magana mafi inganci kowane annabi da manzo da Allah ya turo ya ba shi littafi wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan Kamar cikin hadith ayata ashirin da biyar kaga Allah ya tabbatar da mun ba su alkitab ne da mizani kuma manzanni ne kira so kula ga wannan kenan a ce Allah subhanahu wata'ala ya ba su takaddu so su takaddun ba a maga burbudin su wanda suka saura ake ga ragowar su shine akwai a taura ta annabi Musa akwai linjila ta annabi Isa sai kuma Qur'ani da yake kamili waɗannan su ne takaddu da suke alkutubu samawiyya da ake samu. ko complete ɗinsu kamar ƙur'ani ko wani ɓangaren su amma sauran kusan ba a samu su in ka ji an ce masa wai akwai zabura a gari kaza to kawai yaudara ce amma a magana mafi inganci waɗannan su ne ake samun burbuɗin su shi yasa sai Allah ta'ala ya ta mana ishara da su saboda me saboda mun samu ɓangaren takaddun su amma sauran ba mu samu takaddun su ba man in ta'amanhu bikin tsarin man in ta'amanhu ya halatta a karanta da man in ta'amanhu ko bai halatta ba manin ta'a manin imamu warshe ya kan yi karanta da haka amma akwai malaman ƙur'ani da ke nakabi ga wannan saboda me saboda in ka me da shi hanzatul wasu yana canja ma'anar gaba daya completely sai ma'anar ta canja daga cikin wanda nasan suke inkari ibn usaimi mola yana ga kai a akan man a ta'aman bikin tsarin ayi izhari kawai a wuce ya zama hamzatul wa kenan ko to wannan dai matsala ce lafiya ba sai mun tsaya magana mai a kai ba amma an kace man inta aman kai izharin ka wuce ya fi bayyana hakikanin ma'anar akwai wanda idan ka bashi amana bikin kintsar kintsar shine a ce tarin zinare mai yawa tarin dananir mai yawa mafi kankanta a ce dinar dubu daya shine mafi kankanta yanzu nawa ne rubu dinar dubu ashirin da yan kai maybe da yanayin canjin farashin kuɗi ka ce ya kai naira dubu ashirin da biyar ko kusa da haka dinar da ya zama nawa kenan zai zama dubu ɗari so kintsar sai ka yi wannan dubu ɗari ɗin sau dubu kaga zai baka kamar miliyan ɗari to a cikin sakon nan ka dauki haka kawai kada ka neme mai gadi ne albashin sa dubu sha takwas ne in ka bashi ajiyan dubu dari daga cikin ahlul kitabi miliyan dubu dari Allah ya ce akwai wanda zai ajiye masa amanan ba zai ci ko kwabo ba saboda mai saboda kwatanta gaskiyarsa shine man aman ku bikin tsarin yu'addihi ilaika yadda ka bashi ajiyar ko da yana jin yunwa ba zai ci wannan amanan ba zai kiyaye ta wannan fa ne adalcin musulunci kuma har yanzu ana iya samu a wuri daya wani lokaci ka samu musulmi ya rike amana wanda ba musulmi ya rike amana wani lokaci musulmin ya rike wanda ba musulmi ya rike amana wani lokaci wanda ba musulmi ba shi zai rike amana musulmin ya ci amana duka wannan yana iya yiwa saboda adalcin qur'ani da ya zo bai ce musu duka na banza bane sai ce a cikin su akwai masu riƙon amana me dalili saboda burbudin wannan littafin da ya saura a wurin su na saura da linjila din akwai wasu bangarorin da ke nuna kiyaye amana da adalci da sanin ya kamata sai sa a wurare da dama qur'ani Allah kan iya bada misali ko ya yaba su ko ya nuna suna da kwatantawa ko abin da ya kama da haka musamman annasara a cikin su aran ma ba mu ko da misali ne sauran ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا, لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأن إنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين da za kuma saukar ara ma ishe ga haka mu dauki misalai guda biyu da ara ma ba mu duka a cikin suratul ma'ida na farko muhallu shahid minkum ummatun muqtasida wannan shine muhallu shahid wannan aya ta nawa ne banda kai ustaz aya ta 66 cikin suratul ma'ida kaga Allah yace minhum ummatun muqtasida daga cikin sunan. mabiya a taura da linjila a waɗanda suke al'umma ce mai kwatantawa muqtasida da bisad ba bisin ba akwai wanda suke da kyakkyawar manufa amma wa kasirin minhum sa'a ma ya amalun sai dai ya yawa kuma abin da suke aikatawa yayi muni amma daga cikin su akwai waɗanda in ka da za ka ita a cikin su akwai masu adalci a cikin su akwai masu riƙon amana a cikin su akwai masu sanin ya kamata duk ya shiga cikin minhum ummatun muqtasida sai na biyu da tajidanna ashaddan nasi adawatan har zuwa ƙarshe Allah ta'ala ya ce zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbiruna wannan kuma wata aya ce aya ta nawa ne hada kai na ba ka gani na a haf <laughs> ta 82 ya isa ta 82 aya ta 82 ne wa idza sami'u ya shiga uku. to muhallu shahi shine ta 82 kaga Allah ta'ala yace zalika bi anna minhum qissina wa ruhbanan Allah ya kwatanta su da ne da a cikin su akwai malamai akwai shehunan su wanda ba sa girman kai a kuma ayar sai Allah ya cewa annasara wato kiristoci sun fi kusanci da musulmi fiye da yahudawa da mushrikai لتجدن أشد الناس أداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم موجة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسكيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أفكرهم النصارى كريستوتي الله يتي أقوي وطن دسكي malamai akwai waɗanda suke da ilimi don haka ba sa girman kai suna da humility da tawali'u ka duba adalcin qur'ani ka duba irin adalci na Allah subhanahu wa ta'ala don haka sai ce wa minhum man in ta'amanu bi dinarin sannan daga cikin su akwai wanda man in ta'amanu wanda idan ka ba shi amana na dinar dinar kuma shine abin da bai wuce zaka ce dubu ɗarin ba ba ban miliyan ɗari irin wancan ba in ka ba shi dubu ɗari wallahi la yu'addihi ilayka wa fi qira'atin la yu'addi ilayka la yu'addi ilayka duka wurare biyu kana iya karanta da haka akwai wanda in ka bashi ko da dina ɗaya ne jimo ba zai kiyaye amana ba illa ma jumta alaihi qa'ima sai dai in ka tsaya a kansa baka tafi ko ina ba kamar yadda ba shi ke cewa kana so kai maganin barawo to ka bashi ajiya <laughs> ai kar magana ne na bahaushe idan kana ga wani zai maka saka ce maka to ga wannan kulamin da ke sai kana kallon sa na ba ta amma da Allah kiyaye kar bai bata kuma ka tsaya kana kallon sa to shine zai kiyaye maka shine illa ma dumta alaihi qa'ima amma ba wai kana nufin irin wai ka bashi irin ajiyar ba kauye ba ba kauyen ba san ko dan na ba ta ne ko kuma dangin mu kanurai ba ne a yanzu ba kauye ne ya hada kudin sa ya sayar da shanu in fararen shanu ne ba ne in kuma jajaye ne kanuri ne da ya je sai da su ya haɗa kuɗin sai aka sai masa ai da ka ajiye a gida gara ka kai banki saboda baya fita ko ina da kuɗin yake kwana bai zuwa tun da ya kai komai sai ya kama masa inda kuɗin yake aka sai ka je ka banki ka kai ya je banki aka jagorance shi aka buɗe masa akawu aka saka kuɗin aka cika takardu aka bashi da aka bashi sai koma gefen kantan ya samu kujera ya zauna awa ɗaya zai tafi bai tafi ba biyu zai tafi bai tafi uku zai tafi bai tafi ba aka tashi kulla banki aka ce masa wane ai sai ka tafi in ba wani abinci ba ya ba da ajiyar kuɗi ba ka ce ai an baka takardar shaidar kaji da shi wannan takardar a nan zai bar kuɗin ya tafi ka ce ai takardar ya ce a abiyi ba ba za ka kuɗi na abin takarda ba shi fahimta su ka kai ajiyar kuɗi banki za ka zauna a bankin ne sai ran da kake bukata an ka karɓi kayan ka sai ka tafi to shi ya zo ne ya dawo wurin gaba ɗaya ya kaura <laughs> kaka wai fasara ta kai tsaye na illa ma dumta alaihi kamin har kenan zalika bi annahum qalu dan su waɗanda suke masu cin amana a cikin su suka ce laisa alaina fil ummiyin lalle babu a cikin mu ba su da wani haƙƙi ai waɗannan ummiyai ne in ka ci duke su ai ba wani wani nauyi a wurin Allah wai suwa kenan annabi da sahabbai tun da ummiyai ne ba su iya karatu da rubutu ba ai wanda ya ci bar dukiyarsu ma ya zama manta raka bati suddan ne wato suna irin alfahari ne hato to dukiyar eh, annabi da mutanensa kuma dan ba ka saci dukiyar su ko sun baka ajiya ka cinye kuma laifi kai ai ba yi laifi ba lokacin da fiyayyen halitta ya hijira daga makka zuwa madina a gidansa a inda yake akwai dukiyar mushrikai da sauran wanda ba musulmai ba ajiya da ya tashi tafiya sahabbai suka ce manzo Allah tunda zamu hijira a boye kaga sun kwace dukiyar wane wane sahabinka sun kwace ma dukiya wane sun kwace shagonsa wane sun kwace masa kaza yanzu yadda ya dace a annabi wannan dukiyar ta sunan duka mu hada mu gudu da ita madina in muka je sai mu raba tsakanin mu duk wanda suka sace dukiyarsa sai a biya shi annabi ya ce ba za a yi haka da ni ba su dukiyarsu da ke hannuna sunanta amana ajiya suka bani namu da ke hannunsu sata ne da kwace suka yi ba zan mai gurbin sata da kwace da abin da aka bani amana ba ya dauki tasu ya kai musu ya ce namu kuma za mu roƙi Allah ya bi mana kadin nan muna roƙon Allah ya bi mana kadun namu don Allah wata zuciya ce irin wannan in ba annabi sallallahu alaihi ba wa qala Allah qad arsaltu abdan yaqulu al-haqq inna fa al-bala'u shahidtu bihi wa qawmi saddaquhu fa qultum wa qala Allahu qad yasartu jundan humul ansaru urbatu hallika uko lana fi kulli yawmin min ma'ajil sibabun aw qitalun aw hija'un فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء in ba alai wa zai babu wata adam da zai baka wannan wata irin zuciya ce irin wannan ya dauka kuma ya kai musu kayan tare da fa an kwace dukiyar sahabbansa da almajiransa an saki amma duk da haka ce ba za mu maye gurbin sata da kwace da amanar da aka bamu ba kuma ya ɗauka ya kai musu tukunne bargara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka so fahimta so ai ummiyai ne me yasa suka ce ummiyai saboda qur'ani ya kira annabin da ya turo a cikin ummiyai sannan kuma ya kira annabin shi kansa ya zo shi baya karatu baya rubutu a lokacin da Allah ya turo shi alamma ba mu misalin da ya sauwanta هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لو تاب المبطلون جزاكم الله خيرا مثال يقول هذه نفر هو سورة الجمعة آية نوع جدا هو الذي بعث في الأميين آية نوع ku ce ta biyu mana haba ko kuna jin kunya ne kuma <laughs> wannan ga gidan kowa akwai kaga yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan rasulan shine muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ummiyina sune sahabbai kaga anan su aka kira ba su karatu ba su rubutu a lokacin shi a aya ta biyu cikin suratul ankabut aya ta 48 yace wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan dartaba al-mubtilun bal huwa ayatun bayyinat fi sidurin da zina utul ilm aya ta 48 na kara da ta 49 kaga sai ce baka kasance gabanin a maka wahayin qur'anin nan kana rubutu ba kuma ba kasance ka karanta wani littafi gabanin a baka qur'ani ba inda ya karanta a taura da linjila kuma ya iya karatu ko rubutu sai wani yayi ƙaryar cewa ai su ya faifaya ya rubuta abin da yayi bai taba karanta taura ba bai taba karanta linjila ba bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ya zo da littafin da ya zama gagara ba don duniya kuma duk duniya ba wai duniyar addini ba har duniyar kimiyya qur'ani ga da daune duk wani bangaren ilimi a duniya qur'ani ga da daune in aka ce wa mutum a yau bai iya karatu da rubutu ba na kasu ne amma a zamanin da aka ba annabi qur'ani wannan kamala ce da kuma mu'ujiza ce saboda in ya iya karatu da rubutu ai munafiki sai ce shi ya rubuta ai daman ya iya larabci to bai iya rubutu ba kuma bai iya karatu ba don haka wannan mu'ujiza ne bai zo da qur'ani don haka shi ba nakasu bane mu'ujiza ne ma'anan mu'ujiza dama shine ayi abun da ya zama gagara ba dau kawai mutum bai je makaranta ba bai karanta taura ba bai karanta dinjila ba bai iya karatu da rubutu bai kawo qur'anin da a na hau ya gagari duniya a bangaren adam ya gagari laraba da suke da bakin magana na fitan hankali muka zo yanzu bangaren zamani duk abin da ake zama Inda ya zama wai abu ne da aka yi discovery ya shafi a halittar dan adam ko abin da ya shafi embryology ko abin da ya shafi anatomy ko ya shafi physiology ko abin da ya shafi geology ko abin da ya shafi oceanology ko wani bangare na ilimi wallahi sai kai ya yi magana matsala sama da shekara 1400 da yankai kai amma yanzu duniya kake sani kuma ga misalan sun wuce iyaka Professor Kidmo ya tabbatar da wannan a bangaren embryology da ya ga ayoyin da ke magana akan akan halittar da Allah ta'ala ya yi na ɗan tayi a ciki ɗan adam a ciki musamman ayoyin da ke cikin suratul mu'minun nan wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min tin aya ta goma sha uku da sha hudu da ta sha biyar da ya karanta sai ce wanda ya faɗi wannan masanin science ne ko aka ce a a cikin qur'ani ne wani qur'ani aka ce mai shekara dubu ɗaya da ɗari kaza wanda annabi su ya zo da shi aka ce yace kuma bai karatu ba aka ce yace nono wannan ba zai yi maganar dan adam ba wannan ba zai taba yi wa a maganar dan adam ba ne kuma a lokacin a bangaren embryology a duk duniya da shi ake ji ya rubuta littafi akan embryology da a lokacin a duk duniya shine mafi fice a duniya professor Kidmo kuma embryology da Qur'ani yayi discussion da kansa ya raba ayoyin biyu da aka bashi ya kalli kashi bangaren ne ce duk abin da muka yi discovering a duniya yadda a yanzu wanda aka yi aiki da na'ura aka gani duk abin da qur'ani ya fara daidai ne da abin da muka gani sai kuma wani bangare ya ce da qur'ani ya magana akan wasu matsalolin da ya ce shi ma bai san da su ba tukunna sai dai gaba a gano su to a ce kuma kuma a ce wai dan adam ne magana a ce qur'ani magana dan adam ne ina dan adam zai yi wannan ai ba zai taba yiwa ba magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa aka turo annabin da bai iya karatu da rubutu ba bai san attaura ko linjila ko wani tafin da aka saukar ba ya zo da gagara ba don a kowane bangaren ilimi a duniya mafhum tayyib don haka sai suka ce zalika bi annahum zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabilun da haka ba mu da wani laifi dan mun ci dukiyar ummiyai ai kawai banza ne duk wanda ya samu kawai ya ba ganima ne wa yaquluna ala allahi al-kadhiba wa hum ya'lamuna kuma suna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya sun sani ba wai a rashin sani ba a sani suke yi wa Allah ta'ala zuki ta malli ai a tafsirin bakara mun kira ƙarirai da suka yi wa Allah mutum ya kalli Allah mutum ya duba ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wai Allah talaka ne ya ce Allah talaka ne ba damuwa amma lokaci ya riga yayi eh, ya ce wa Allah ta'ala talaka dai kaga yayi makamana ko ya ce Allah maruwaci ne wal iyazu billah shi sa wani kafircin ma ya wuce iyaka duk irin waɗannan kalmomi na batanci na Allah subhanahu wataala sun faɗe su ce sa Allah ta'ala ce sa ma kanu duk abin da suka bada ana nan ana rubutawa za a je a tarar da abin da aka yi to waɗannan su irin maganganu da suka yi wa Allah subhanahu wata'ala na batanci da jingina haihuwa zuwa gare shi da makamantansu Allah ta'ala ya barranta daga waɗannan gabaki da yanzu Allah ta'ala ya samu wani lafiya ina ga sai dai mu dakata a nan na so dai a ce mun ƙara karanta ta sai a fasara kawai a wuce ko بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين بلى wannan ana kiransa harful ibtal din an ce bala shine an bata maganar baya abinda suka faɗa nan an ce musu zuki ta mallane ba gaskiya bane shine bala man aufa duk wanda ya cika bi ahdihi alkawarin da yayi wa tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala na tabbata akan kalimatu shahada wattaka ya zama mai takawa cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah lalle Allah yuhibbul muttaqina iyakan mutane masu takawa kaga da yace bala man alfa bi hadhihi wattaqa fa inna Allah yuhibbuhu ba sai ce me fa inna allaha yuhibbul muttaqina ya nuna duk wanda ya cika alkawari ga Allah ya tsaya kan kalmar shahada yayi takawa to ya shiga cikin masu takawan ba mutum da ya bane saboda usulubin Qur'ani zaka ce bala man aufa bi ahadihi ba ce bi ahadihim ba an yi iltifati daga magana wa mufradi zuwa ga jam'i bala man aufa bi ahadihi kuma wattaka fa inna allaha yushibbul muttaqina ba ce yushibbuhu ba to Allah ta'ala ya samu a cikin bayi masu takawa Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyaye amana babban sakon da ke cikin waɗannan ayoyi da muka karanta a yau na farko shine mu amince rahmar Allah ba ta karewa babu dalilin hasara duk abinda Allah ya ba wani na duniya kake sha'awa roki Allah zai iya baka na biyu shine mu gane cewa a cikin al-yahud wa nasara akwai masu amana akwai wanda ba su da shi wannan yake karantar da mu adalcin magana kuma haka ne cikin mu ma musulmai akwai masu amana akwai maciya amana na ƙarshe muna koyan cewa duk wanda ya kiyaye amana ya bi Allah ya yi takawa to Allah iya son duk mutumin da Allah yake so duniya zai yi nasara kuma lahira zai yi nasara babu kokonto akan haka Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da yake so ya samu a cikin bayi masu takawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh